Abubuwan da zababbun matan da'irar kwallo suka maida ma hankali shine na harko a kiyaye hakokin mata da 'yan mata. Na biyu suna gwagwarmaya don matan nan da 'yan matan su mai da hankali kan haɗin kai da kuma yin sana'o'i sannan kuma da shiga cikin siyasa. Haka zalika suna ƙara ƙarfafa ma matan nan ƙwarin gwiwa kan su rinka shiga batutuwan jagoranci musamman ma idan ana yin muhawarori ko kuma wasu shawarwari a rinka ganin su. Yaya kuke yi don a biya muku bukatun naku? Damawa da bukatotun na mata na da'irar kolo ya kasu ya rabu. Wani lokaci sai an kai ga yin zaɓe na raba gardama tsakanin maza da matan don a nuna ma mazan cewar wannan tsarin yana da muhimmanci. Wani bi kuma cikin tattaunawa ne ake shawo kansu. Wani bi sai ma an sha tabka muhawara kahin su amince da shawarwarin na mata. Wani bi kuma umarni ne kawai ake badawa. Ko kun iya ba mu wani ɗan misali haka na wata gwagwarmaya da kuka yi? Kwarai ko wata rana mun haɗu da wata bukatar mai da wani ɗakin shan magani ya zama asibitin karkara nan ha an samu rabuwar kawuna mun tattauna kan batun ne a lokacin da muke zaman taron mu na kai a kai an tabka muhawara sosai kan wannan batun sai da kyar aka samu fahimtar juna kowa ya ba da haɗin kai kan ganin kima da kuma muhimmancin wannan bukata a cikin da'irar. To ko kuna saurin samun nasara wajen cikar burukan naku kamar yadda kuka bayyana mana? Wani lokaci ana samun fahimtar juna, misali idan bukatar batta da mahimmanci dukkan irin muhawar da za a yi ba a samun haɗin kan mazan, amma inda mai mahimmanci ce babu wata-wata muna shawo kansu bukatar kuma tana samun shiga. Wa'in irin matsaloli ne kuke fuskanta ko suke kawo muku tikas a cikin tafiyar taku? Ƙalubalen da nake fuskanta kuma nake iya shawo kan shi shine rashin fahimta. Ya zama wajibi mu nuna ma maza dalla-dalla abin da muke nuhi sannan ne za su ba da haɗin kai.